bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro mu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsa na dare kuma tahir amina zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wanda gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya daga nan kuma sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da afirka a yau muryoyin masu sauraro isoshin rayuwa ansoshin fiƙo da kuma duniyar mu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to ma da masu sauraro yanzu kuma ga shirin na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu man katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a 25 ga watan maris na shekara ta 2022 wanda ya daidai da 22 ga watan sha'aban na shekara ta 1443 hijira kamariya masu harkar kusan cewa shekaru 65 da suka gabata a rana irin ta yau wato 25 ga watan maris na shekara ta 1957 aka kafa kungiyar raya tattalin arzikin kasashen turai wadda ake kira da the european economic community ko kuma eec a takaice a birnin roma na kasar italiya manufar kafa wannan kungiya dai ita ce janye kudaden fito a tsakanin kasashen kungiyar domin sauke harkokin kasuwanci a tsakanin su da nufin ganin hakan ya ba su damar bunƙasa harkokin tattalin arzikin su sai kuma a shekarar ta alif tara da da casa'in biyu kungiyar ta zama tare da turai wadda ta ƙara ƙarfi ta fuskar siyasa da tattalin arziki a matsayin yanki da ma na duniya baki ɗaya tare da turai ko kuma eu tana da majalisar dokoki da kuma kudade na bai daya tana da babban gidan majalisar ta a birnin brussels na kasar belgium masu da kuma cewa shekaru 47 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 25 ga watan maris na shekara ta 1975 faisal bin sa'ud bin abdulaziz ya kashe sarki faisal bin abdulaziz na kasar saudiya faisal ɗan ɗan uwan sarki faisal ne ya kuma daɗe yana ƙorafi akan rashin bashi wani babban matsayi na sarauta bayan kisan amin nasa an yankewa faisal hukuncin kisa an kuma fille masa kai da takobi a gaban jama'a a ranar goma sha takwas ga watan yulin shekara ta alif da saba'in da biyar khalid dan abdulaziz ne ya gaji sarki faisal bayan kashe shi. da ƙarshen masu saurari ko kun san cewa shekaru 28 da suka gabata a rana irin ta yi wato 25 ga watan maris na shekara ta 1994 amurka ta janye sojinta da ƙasar somaliya kafin wannan lokacin dai masu adawa da gwamnatin said bari na ƙasar somaliya sun sami nasarar kifar da gwamnatin sa shekara ta 1991 amma kuma sun kasa kafa wata gwamnati a tsakaninsu daga nan ne sai yakin sa ya barke a ƙasar a shekara ta 1992 amurka ta shiga kasar somaliya da sunan tabbatar da zaman lafiya a ƙarƙashin tutar majalisar ɗinkin duniya amma 'yan tawayen kasar sun samu nasarar kashe sojin amurka 100 a rana guda a cikin kasar ta somaliya wannan ya sa alatilas gwamnatin amurka ta sake nazari akan ci gaba da kasancewa a cikin kasar da karshe dai ta yanke shawarar mai da sojin ta gida ranar irin ta bayan kasa dawo da zaman lafiya a kasar somaliya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

wato www.hausatv.com a huta lafiya. Madalla yanzu kuma ga labaran duniya da dumi su wanda zan karanta. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. Iran tana tattaunawa da Rasha kan shiga tsarin musayar kudade ta MIR. Ƙasashen yamma sun ƙara takurawa ƙasar Rasha kan yakin da take fafatawa a ƙasar Ukraine. sannan za ku ji cewa kotun yammacin afirka ta buƙaci a ɗagewa ƙasar mali takunkuman tattalin arzikin da aka ɗora mata yanzu kuma ga cikakkun labaran jakadan ƙasar iran a moscow ya bayyana cewa gwamnatin ƙasar iran tana cikin tattaunawa da gwamnatin ƙasar rasha dangane da shigarta cikin tsarin musayar kuɗaɗe na tsakanin bankuna da cibiyoyin kasuwanci wanda ake kira mir kamfanin dillancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto kazim jalali jakadan ƙasar iran a moscow yana faɗar haka ƙasar rasha ta fara amfani da wannan tsarin na musayar kuɗaɗe tsakanin bankuna da kuma cibiyoyin kasuwanci tun ranar ɗaya ga watan mayun shekara ta 2017 babban bankin ƙasar rasha ne ya samar da wannan tsarin na musayar kuɗaɗe wanda yake kama da tsarin swift wanda ƙasashen yamma suke iko da shi ƙasashen iran da rasha dai suna fama da takunkuman tattalin arziki na ƙasashen yamma daga ciki har da musayar kuɗaɗe tsakanin bankuna wanda ake kira swift shiga kasar iran wannan tsarin dai zai taimaka mata wajen sauwaƙa takunkuman tattalin arziki da take fama da su ƙasar rasha dai ta buƙaci ƙasashen da suka ɗora mata takunkuman tattalin arziki da su riƙa biyanta kuɗaɗen makamashi da duk abubuwan da za su saya a wajenta da kuɗaɗen ƙasar ta rasha ƙasashen turai suna sayan kashi 40 cikin 100 na makamashin da suke buƙata da ƙasar rasha kuma kasashen sun hada da amurka kasashen kungiyar eu 27 birtaniya Kanada, japan norway da kuma singapore kasar amurka da kawayenta sun tsaida shawaran kara takurawa kasar rasha saboda yakin da take fafatawa da sojojin ukraine tashar talabijin ta paris tv a nan tehran ta nakalto james stoltenberg babban sakataren kungiyar tsaro ta nato yana faɗar haka bayan an kammala taron ƙungiyoyi guda uku a birnin brussels na ƙasar belgium daga cikin matakan da ƙungiyoyin za su ɗauka dai akwai aike da ƙarin sojojinsu zuwa ƙasashen nato na gabashin turai da kuma ƙara tura makamai zuwa ƙasar ta ukraine har ila yau da kuma ƙara tsananta takunkuman tattalin arziki kan ƙasar rasha a jiya alhamis ce aka gudanar da tarurrukan ƙungiyoyi guda uku a ƙasar belgium dangane da ƙasar ta rasha kuma sun hada da ƙungiyar nato ƙungiyar g7 da kuma ƙungiyar tarayyar turai wato eu labarin ya ƙara da cewa a halin yanzu akwai sojojin nato aƙalla dubu goma a gabacin turai kuma ƙungiyar za ta kafa wasu ƙarin sansanonin sojoji a ƙasashen bulgaria romania hungary da kuma slovakia banda haka kungiyar nato ta ce ta shirya wa hare-hare mafi muni a kasashen gabashin turai na makaman guba nukiliya da kuma cututtuka jamus dai ta aike da makaman wargaza tankunan yaƙi dubu biyu zuwa ƙasar ukraine a yayin da birtaniya ta aike da makamai masu linzami dubu shida zuwa ƙasar ta ukraine masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran wata babbar kotu ta kungiyar ecowax ta buƙaci a ɗagewa ƙasar mali takunkuman tattalin arzikin da aka ɗora mata a cikin watan janairun da ya gabata bayan da sojoji masu juyin mulki a ƙasar suka ɗage lokacin zaɓen ƙasar zuwa shekaru hudu masu zuwa kamfanin dillancin labaran reuters ya ƙara da cewa kotun ta ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin afirka wato ecowax wacce ake kira uemo a takaice ta yanke wannan hukuncin ne a jiya alhamis inda ta buƙaci a ɗaukewa ƙasar takunkuman tattalin arziki har guda takwas wa'anda ƙungiyar ta ɗora mata bayan ta ɗage lokacin zaɓe na ƙasar kakakin gwamnatin ƙasar ta mali aminatu mbodi ta bayyana cewa kotun ta buƙaci a jingine takunkuman ne kafin ta kammala bincike kan shari'ar sannan babu tabbaci kan cewa ƙasashen na ecowas za su bi umarnin kotun banda haka ana sa ran shugabannin kungiyar ta ecowas za su gudanar da wani taron gaggawa a kasar ghana a yau juma'a don tattauna batutuwan juyin mulki a kasashen mali gini da kuma burkina faso masu sauraro karshen labaran duniyan kenan. To masu sauraron su kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu rare barkamu da hutawa da kuma fatan kwanan lafiya tare da 'yan uwa da abokan zama. Sannan har ila yau barkamu saka taduwa da ku a cikin wani sabon shirin Afirka a yau wanda a cikin ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka ƙware kuma suka yi wa fannonin nasu sani ba irin na shanu ba. musamman kan abubuwan da shafi nahiyar afirka a yau cikin wannan shiri za mu taɓo batun nan ne ko wata tambayar da ake yi kan cewa anya afirka za ta iya sana'anta magungunan da take bukata kuwa wanda ni awal kunya zan ja akalar shirin yanzu ku biyo mu don jin abin da shirin yake dauke da shi nahiyar afirka nahiyar afirka tana shigo da kusan kashi 95 daga cikin 100 na magungunan da take amfani da su daga kasashen ƙetare ne akalla ba a kasara ba kashi uku daga cikin 100 ne kawai take sana'antawa a cikin nahiyar amma saboda annoban da suke son cinye nahiyar nama ɗanye an fara batun kiraye-kirayen kafa masana'antun magunguna a nahiyar domin tattauna wannan batun kiraye-kirayen ne maka gaji da ta umar sagagi wani likita a asibitin jami'ar dan fodiyo da ke tarayyar nigeria don tattauna wannan batun to dokta ana cewa nahiyar afirka tana so kusan kashi 95 bisa ɗari na magun da take amfani da shi me gaskiyan wannan bayani da ake yi eh, gaskiya ne san ce gaskiya ne wannan kwanan nan ne ma aka fara dan hoɓasan samun cewa wannan kashi goma da ka faɗa ana samar da shi a cikin gida da daga waje ake kawowa wannan yana faruwa ne saboda tumakirci na kasashen eh, duniya da masu kuɗi masu arzikin duniya kasan ba wai magani ba hatta duk wasu abubuwa za ga cewa a nan dai najeriya eh, ya fi sauki ka shigo da abu ka sai da shi da ka ce za ka yi shi a nan kasar wannan abu ne wanda kowa ya sani to haka maganin ma ya fi sauki ka je cana ka ba su kuɗi ka ce su buga maka magani da sunanka ka kawo shi ka sai da shi za ka fi cin riba da ka ce za ka yi za ka yi kafa kamfanin yin magani a nan kasar yawanci manufacturing din ba su yi saboda abubuwa da yawa ta dai misali akwai matsalar wuta akwai matsalar haraji akwai matsalar ma'aikata akwai matsalar management corruption ka buɗe kamfanin bayan duk wa'ina abubuwan corruption mana ma'aikatan ka zai cinye kuɗi so wannan shine dalilin da ya sa pharmaceutical industries ba su striving amma alhamdulillah akwai local pharmaceutical industries da suke striving yanzu akwai local companies mostly in lagos ogun uh, access so ko da kano akwai eh, masana'antun sarrafa magani da suke private so wannan shi ne babban abin na farko dai yanayin al'amuran eh, tattalin arzikin kasashenmu na afirka a nan najeriya na baka misali kome da kome a shigo da shi ka saya da ka kafa kamfanin da zai dinga yi a nan to dokta yanzu misali kamar an gwamnati ta taimaka aka samu kamfani da zai hada magani a najeriya aka samu wuta ba zai fi arha ba maimakon an je a so daga waje wannan na gaya maka saboda ni na sani a wani lokaci da gwamnati ta ce a najeriya nan gwamnati ta ce kar a sake so antibiotics a shigo da su kasar nan wallahi ordinary antibiotics sai da ya ninka kudin shi bayan baya ninka kudin ma ba a samu duk masana'antun sai suka ne da shi monopoly saboda bai isa sau daga baya dole aka sake ba da dama cewa a shigo da shi daga china da india yanzu ai suna na gaya maka tun da farko ya fi sauki ya raha ka je india ka ba su kuɗi su yi maka umar zone sai a yi ketra zone sai a sa sunan ka sai a sa umar zone ko duk abin da kake so sai a sa so sai ka shigo da shi kasar nan duk abin da za ka shi a nan da naira miliyan biyu zuwa uku ba shi kenan ka samu license masana'antar ka ta na india ya fi sauki ya fi araha so wannan shine gaskiyar magana da na gaya maka sun su da suke da kuɗi sun gane wannan abu wato eh, ita masana'antar yin magani a duk duniya babban makirci ne mutanen ne ba su sani ba babban makirci ne su abubuwa da yawa da ake magana a kan masana'antar magani wato pharmaceutical industry wala su karya ne kawai suna juya akalar duniya ne kawai saboda su. Dokta kwanakin baya an samu cewa za a ba wasu kasashen Afirka guda shida fasaha ta yin lamban corona ba gani yanzu kamar an soma samun hanya kenan na taimakon mutanen afirka sai magani da kansu manufacturing a samar da vaccine din da zai ishe duniya gaba daya a france da ingila da america ba za su iya ba ne dalilin da ya sa suka ce yanzu za su samar da kamfanin da zai samar a kasashen afirka muna fata allah ya taimake mu idan an samar din ya dore domin yana iya yiwuwa makircin da ya bi gama ba ana gama abin da za a yi sai a yi kutun gwilar da za a kashe kamfanin ya mutu gaba da gaskiyar magana alal misali yanzu ai muna da magani na gargajiya me zai hana ku likitocin najeriya ku haɗa kai da masu maganin gargajiya a samu a ringa yin magunguna wato na gida a nan najeriya ana ganin kamar zai yi ne kuma ku ba ku haɗa kai da masu maganin gargajiya ba ne samu wajen haɗa kai da maganin gargajiya ne su masu maganin gargajiya yawancin su da very cricket mana ba su so su fitar da fasahata su da basira ta su su ba mu wani ya gani na ɗaya kenan na biyu kuma tunani da a hanyar aikin ba ɗaya ba ne bari in baka misali da china china ai yanzu duk duniya ma ba china kawai ba ne akwai wanda kira complementary medicine ma'ana an tabbatar yana magani domin amma ba maganin ba baka misali da abu guda ta kamar zuma zuma tana magani duk duniya har cikin likitan bukon likita an rubuta complementary medicine in yaro na tari ka fara ba shi zuma kwana daya biyu uku allah da zai daina so wannan complementary medicine kenan to kamar yanzu allah misali a china akwai complementary hospitals in ka je za a auna a je a yi gwaje-gwaje a tabbatar da komai cewa diabetes kake da shi sai a ja ɗauki maganin gargajiya a baka kasha an sai yana aiki to amma ka gani da hukunci an yi an ga an gane ne ki damu ha to amma yanzu idan ka zo afirka yanzu idan ka je tashar kano misali tashar eh, eh, kofar mata eh, za ka ji mai tallan magani yana cewa maganin ce yana magani ɗari to ga irin wannan tunanin su da faɗi ne wanda kuma suke da shi na gaskiya wanda za su fito ba za su yarda su baka ba akwai wani abu da ake kira blackstone blackstone yana maganin harin eh, maciji na gargajiya akwai wani mutum a ghana yana da maganin wannan blackstone tun farko 1960s wata mata ta zo daga ingila ta zo ta ta yaudara su har suna kwana da ake daya don ta gane abu amma ba ta iya gane menene maganin menene sirrin haka nemo masu maganin gargajiya mu suke sai dana zan ba sai wani sai wanda ne to da shi ko aikin asibiti ba haka ba ne mm, babu boye-boye duk abin da ka yi in fact da yawa an kai bincike ka yi karya za ka hani yadda ka yi duk yadda ka yi in karya ce dole za ka hani da masu maganin gargajiya na afirka dr Umaru an ce akwai kamfanoni guda 375 a kasashen afirka ta kudu da kuma kasar kenya kuma suna nan suna ba da magani kai kuma kace ba zai yiwu ba ya suke suke tafi da ayyukansu ne su can wannan yanki na afirka kaga mu matsalar mu shine yawancin masana'antu ne daga an za su mutu in na gwamnati ne ko kuma idan mutanen da suka kafa masana'antu mutane ne kawai da su wajen gwamnati a ba su bashi don ba su da asara kawai daga abin ta fara ba shi ya mutu shi kenan babu wani abin ba ba jini yan kasuwa shekaran 2005 a kungiyar tarihin afirka ta kafa wani kamfani na yin magani mai suna pharmaceutical manufacturing plan ana ganin kamar za su yi aikin baban giwa ne kawai shine bai samu nasara kamar yadda aka aka tsammani ba amma ba wai ya faɗi gaba ɗaya ya lalace gaba ɗaya gaba ɗaya ba ne. da ƙarshe dokta a matsayin ka na likita wata shawara da aka ba gwamnati da za a yi a samu magani a nan harko wanda wanda jama'a da sun amfani da shi yadda ya kamata a daina sowa daga waje. babban abin da za a yi shine abin ƙasa yadda mutanenmu kwarewar mutanenmu a masu medical a samu ma'aikata biyu kuma a yi kokari a samar da yanayin da zai sa idan mutane sun kafa kamfanin nika ya yi aiki ma'ana duk wanda ya yi sanadin da ko kamfanin ya lalace a hukunta shi yadda ya kamata ma'ana da samu yadda za a yi fighting corruption na biyu na uku shine a ci gaba da bincike kasan shi magani yana da matsala fa ba kamar sauran kayayyaki ba ne hesitancy right in magani a shekara 20 dai ba wani special situation ne aka cire hesitancy ɗin da wuri-wuri ba. Hesitancy right din magani shekara 20 ne ma'ana in ka kirkiro magani yanzu sai ka yi shekara 20 kana yin shi ka ɗaya ba wanda ya yi shi kafin wani ya yi shi. Na biyu to a ci gaba da bincike in ba mu yi bincike ba ba mu karfafa yadda ake training da research ba wala da wuya mu samu bible pharmaceutical industry. a nan ne kuma maka kawo ƙarshen wannan shiri namu na Afirka a yau har sai Allah ya kai mu wani lokaci. A yamakon Dr. Umar Sagagi wani likita a asibitin jami'ar Usman Dan Fodio Dikitariyar Najeriya ni awal kunyar na shirin na gabatar cewa ce wani jiko. madala yanzu kuma sai shirinmu na kisoshin rayuwa Kisoshin rayuwa Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake sadu a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi waɗanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wa'anda suka hada da littafin da rastan na atila shahid mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. Madala idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata mun tsaya ne inda muka fara kissar ma'abota giwaye ko ashabul fil wanda suke nufin rusa ɗakin kaba sai allah ta'ala ya halaka su allah ta'ala yana cewa da sunan allah mai rahama mai jin ƙai ashe baka ga yadda ubangijinka ya aikata ga mutanen giwa ba ashe bai sanya kaidinsu a cikin bata ba kuma ya sako a kansu wasu tsuntsaye jama'a jama'a suna jifarsu da wasu duwatsu na yumbun wuta sa'annan ya sanya su kamar karmami wa'anda aka cinye a cikin suratul fil ta ɗaya zuwa biyar malaman tarihi sun bayyana cewa a lokacin da rundunar abraha ta isa birnin makka sai sarki abraha ya aiki ɗan saƙo zuwa birnin makka don ya nemo masa babban mutum a garin wanda zai iya magana da shi don ya shaida masa cewa shi ya zo rusa ɗakin kaba ne kawai baya nufin zubar da jinin mutanen makka a lokacin da ɗan aike ya shiga birnin makka ya nemi babban su sai aka nuna masa abdulmuttalib kakan manzon allah sallallahu alaihi wa Sallam sai ya isar masa da saƙon abraha kan cewa ya zo rusa ɗakin kaba ne kawai bai zo zubar da jinin mutanen garin makka ba don haka idan ba su yaƙe shi ba ba zai taɓa kowa ba sai dai zai rusa a ɗakin kaba ne don larabawa su koma bauta ko kuma aikin hajji a cocin da ya gina a ƙasar yemen ko kuma dai ya zo ne ya huce haushinsa a kan ɗakin kaba don wasu larabawa sun ƙona cocinsa ko kuma sun lalata shi da najasa a lokacin da abdulmuttalib ya ji saƙon ɗan aikin abraha sai kuma aka kawo masa labarin cewa rundunar abraha ta kame raƙumansa guda ɗari daga nan sai ya hau dokinsa ya nufi sansanin sojojin abraha a lokacin da ya isa sai aka yi masa sallama ga sarki abraha ya fito ya kuma ƙara faɗa masa manufarsa ta zuwa makka wacce ita ce rusa ɗakin kaba kawai ba zubar da jinin mutanen garin ba a nan abraha ya yi mamaki da irin ansan da abdulmuttalib ya bashi inda yake cewa mu ba za mu iya yaƙar ku ba kuma ni na zo ne don ka mayar mani da raƙumana da mutanenka suka kame don ni ne mai raƙuma ɗaki kuma yana da ubangiji mai kula da shi sai abraha ya yi mamaki da jin hakan ya kuma ba da umarni a mayar wa abdulmuttalib raƙumansa guda ɗari da haka kuma abraha ya kori rundunarsa a gaba gabansu akwai giwaye manya-manya wanda za su iya rusa ɗakin Ka'aba ya ce wa mutanensa su fake da duwatsun Makka musamman dutsen Abu Qubais sannan shi da danginsa kuma suka yi addu'a a marikar kofar ɗakin Ka'aba suna roƙon Allah ya kare ɗakin daga nan sai suka tafi su ma suka je suka ɓoye daga nan sai Abraha ya tura babban giwa ya je ya rusa ɗakin Ka'aba sai idan ya zo kusa da ɗakin sai ya juya baya ya yi ta komawa baya ba a daɗe ba sai aka ga tsuntsaye baƙaƙe daga jihar tekun maliya sun fito sun yi wa ɗakin kaba ɗawafi sannan suka nufi rundunar abraha suka yi ta jifansu da duwatsu waɗanda suke riga da su a bakunansu da kuma ƙafafunsu haka yake kamar yadda alkur'ani ya bayyana wa'annan duwatsun wutan sijil ne suka yi ta jifan rundunar abraha sai gashi a cikin ɗan ƙaramin lokaci duk sun mutu sun zama gawaki a warwatse da su da dabbobinsu gaba ɗaya wannan waƙiyar ta auku ne a shekara da aka haifi manzon allah sallallahu alaihi wasallam wacce ake kira shekaran giwaye shekara wacce aka fi saninta da shekaran giwaye wacce ta yi daidai da shekara ta 570 bayan haihuwar annabi isa a.s. an haifi manzan allah sallallahu alaihi wasallam ne ranar 17 ga watan rabiul awwal kamar yadda malaman shi'a suka tafi a kai sannan sauran malaman kuma suka ce an haife shi a ranar sha 12 ga watan rabiul awwal na wancan shekaran to masu sauraro saboda ƙuran lokaci anan nan za mu dasa aya cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. madala yanzu kuma sai shirinmu na ansoshin fikihu amsoshin fikihu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين jama'a masu waro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na amsoshin fikihu shirin da kuke tura mana tambayoyi waɗanda suka shafi fikihu cikin yardar Allah mu kuma mu duba mu amsa muku. To idan masu sauraro ba manta ba a shirin da ya gabata mun kasance mun amsa waɗansu tambayoyi ko da yake dai akwai wata barwa Allah da ta yi tambaya sai zama na amsar da muka bata ita ta mamaye gaba ɗayan shirin a wancan lokacin. To amma saboda akwai tambayoyin da ba mu amsa a wannan lokaci ba da dama ga sun barkatai bari ba tare da bata lokaci ba mu shiga amsa waɗanda suka sauwaka to ga wata tambaya wannan bawan allah yake cewa assalamu alaikum rahmatullah da fatan wannan shiri mai albarka zai ba ni amsar wannan tambaya ta tambaya ta ta shafi al'amura ne na alwala shin me yasa nake ganin akwai yadda waɗansu suke alwala musamman mabiya ta farkin ahalbaiti muna ganin suna yin alwala suna barin lum'a wato wato suna barin uh, wasu gurare a kafafunsu ba su wanke ba sai su shafa kafa su je su yi sallah mu a mu wannan ai abu ne wanda yake alwala ba ta yi ba domin akwai lum'a duk kuma alwalan da akwai lum'a to alwalan nan ba ta yi ba to yanzu menene hujjan da sai sa su su suke irin wannan ina fata za a amsa min wannan tambaya amma bisa ita mazhabar ta mabiya ahal baiti din tunda ni ba ainihin mabiyin wannan mazhaba ba ne wassalamu alaikum to ko da yake ina ganin ga ma sunansa shi ya rubuta ya ce ali ah, ali almausari ali almausari kaduna nigeria to malam aliyu mun gode da wannan tambaya da kai dangane da al'amura na alwala kuma abin mun ji daɗi sosai bisa cewa kana neman ka san hakika ne ka nuna mana cewa kai dama ba ma mabiyin mazaban albeti ba ne amma kana son ka san me yasa su mabiyan albeti in sun yi alwala suke shafan kafa kenan wanda kai a ganin ka kayi musu kiyasi ne da ka ta ahalus sunna cewa wai kamar sun ban lum'a to a takaice dai amsar wannan tambaya bambanci ne na fikihu a dangane da mazhaban ahalbeti da kuma mazhaban ahal sunna na farko dai bambancin ma ya zo ne akan su malaman fikihu din da suka dunga fahimtar ayan da ta sauka ta alwala ubangiji subhanahu ta'ala maganan da yake nuna mana shine a cikin alkur'ani mai girma ayan alwala sananniyan aya ce cewa idza qumtum ila salati faghsulu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn waɗannan ayoyi da na karanta su ne tushen alwala a cikin alkur'ani kuma dukkan wani malami na fikihu da zai zo ko malamin hadisi ko malamin tafsirin alkur'ani in ya zo in dai zancen alwala zai ba yanda za a iya tsallake wannan aya abun da yake mai matsala kurin shine fassaran ayan wane ne ya fassara ta daidai wane ne bai fassara ta daidai ba wane ne ya fahimce ta ta wannan bangare wane ne bai fahimce ta ta wannan bangare ba shi ya fahimce ta ta wani bangare daban duk matsalan anan ta taso to sannan ko muna da hadisi da rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ganni ina yin sallah ita kuma sallah dama tana da muƙaddima muƙaddiman sallah shine alwala bayan za ka yi sallah ba ka yi alwala ba to kenan in manzo ya ce mu yi sallah kamar yadda yake yin sallah kamar yadda muka ganshi yana yin sallah to ashe alwala ma mu yi alwala kenan kamar yadda muka ganshi yana yin alwala to ashe kenan abin da za mu fara fahimta shine Ubangiji subhanahu ta'ala cewa idan kun tashi za ku yi sallah wancan ayan da na fara karanto ayan alwala a cikin alkur'ani idza qumtum ila salati idan kun tashi zuwa sallah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq Allah ya ce ku wanke fuskokinku da hannayenku zuwa mirfaqi wato gwiwan hannu malamai suke cewa shine marafiq din to wannan magana Allah ta'ala cewa yi fagisilu wannan fagisilu ku wanke babu wani jayayya a nan tsakanin mazhabobi baki ɗaya cewa umarni ne na a yi wanki a nan za a ɗau ruwa ne a wanke fuska a wanke hannaye zuwa gwiwan hannu a wanke to wannan ba maza matsala sannan Allah ta'ala ya kawo wawul atfi ya ce wamsahu sannan kuma ku yi shafa wato bayan wancan wankewa sai kuma wani umarni na biyu Allah ta'ala ya biyo da shi cewa ku kuma yi shafa me za a shafa sai Allah ta'ala ke cewa wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ku wanki ku shafi ainihin kawukanku da kuma kafofinku to malaman da suka yi saɓani a nan shine sai suka ɗauki wa arjulakum ɗin nan wanda yake mansubun ne akwai nasaba a kai fatuha ce akan arjula sai suka yi atafin shi akan fagsilu suka ce ai ci gaban fagsilu ne tunda ya zo da fataha a kai, to su sai suka ce to ai kafa kenan ita wanke ta za a yi bisa atafin wancan da aka ce fagsilu ɗin can saboda haka su sai suka tafi akan wai za a yi wanki na kafa saboda haka ne kake jin wannan hadda wasu hadisai na cewa ba a barin lum'a lum'a shine a bar wani guri a kafa ba a wanke shi ba saboda haka hatta a wajen ahalin sunna in ka bar wani guri a cikin kafa baka wanke ba duk kafar ake wankewa an ka bar wani guri da dan alaman ba a wanke ba to kamar ma alwala ba ta yi ba kenan su kuma wanda suke mabiya ahalul bait mabiya mazhabar albait suka ce a'a ai fagsilu Allah ya yi magana ne a wanke fuska da hannaye amma da ya zo ya ce wamsahu wannan wawu din ba atafi ba ne wancan suka ce ba wawul atafi bane menene wannan kuma wani umarni ne na biyu Allah subhanahu ta'ala kamar ya kawo shi kenan kamar ka ce ne da mutum odhul baitak ko adkhil baitaka ka shiga gidanka wakhruj gadan sannan ka fito gobe kaga wannan wauɗin da ka zo umarni ne guda biyu ka bayar shiga gidanka kuma za ka iya cewa kuma shine wau ɗin da ya zo kuma ka fito gobe shine wakhruj gadan kuma ka fito gobe to in ka zo Allah ta'ala yake cewa fagsilu ogsilu ku wanke nan kuma yace wamsahu kuma ku shafa ba wai atafi bane akan wanke din kamar yadda maza ba alibaita suka fahimta to ru'us kuma dama Allah ta'ala ya ce bi ru'usikum ku shafi kawukan ku nan ba ba a samu matsala ba cewa kowa ya ce nan dama shafan kai za a yi ahalin sunna ne kai ko kuma to mabiyin mazhaban alibet ne shafan kai ne anan kuma kowa shafan kai yake yi sai dai kurin yanayin yadda ake shafan kai ne shi ma ya bambanta wannan da kowa da inda suke yin shafan kan nasu to amma matsalan babu girma shine wa arjulakum din nan to in an ce biru uzikum wa arjulakum sai suka ce to me yasa shi ya zo nan da fataha ba a ce wa arjulikum ya zo bilkasri ba to su ma mabiya mazhaban albert suka ce ai mahallan majrur ne dama bi wannan ba ba uljar da ta zo bi ru'usikum wa bi rijlikum amma sai ya zama na wannan gashi dai mahallan abin nan ne a gurin majrur ne sai dai kurin wannan ya zo aka sa wannan fataha din ya zama mansubin ne amma ba yana nufin nasaba ce asalin a gurin ba to idan ya zama haka ashe kenan umarnin ubangiji subhanahu ta'ala shine a yi shafan kai a yi shafan kafa sannan in haka ya tabbata ko da malaman nahu manya-manya daga cikinsu sun ce inda arjula atafi ne akan auxilu babu yadda za a yi tsakanin atafi da ma'atufin alai a samu wani abu daban ya zo ya shiga ciki wannan biru osikum din babu yadda za a ya zama ya shigo a tsakiya inda atafi ne sai a fara kawo wannan wanda zai kasance akan wancan din ya zama fagusulu hakum wa arjulakum sannan sai a kawo wani abu da to wannan shine zai zama wannan wawawul atuf kenan amma tun da akwai wani abu da ya zo tsakani bata zama wa asufi ba kenan to ala aihal bahasi ne mai zurfi da malamai suka yi bahasi ne wannan kudin na ɗan yi mana matashiya ne ba ainihin na fito da abin tafsilan da kamar yadda malamai suka bayaninsa ba a cikin wannan dan shiri da muke da shi na minti goma ba za a iya kawo komai da komai ba kudin dai matashiya ne in ka ga wani wanda yake mabiyin mazaban ahalbeti yana shafan kafa a lokacin alwala to ga dalilansu nan na fikihu suna da shi kuma haka malamansu na fikihu suka tafi a kai kuma akwai hadisai da suka nuna cewa wannan alwalan ta shafan kafa ita ce alwalan rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kafin ya bar duniya ita ce alwalan da sahabbai suka kasance suna yi kafin manzo ya bar duniya sallallahu alaihi wa sallam an samu wankin kafa ne kurum lokacin da halifa na uku ma ba ma na ɗaya ba na biyu ba hatta lokacin abubakar halifa na farko da lokacin umar halifa na biyu duk shafan kafa ake yi in an tashi yin alwala kamar inda za a shafi kai haka ake shafan kafa amma lokacin usman bin affan halifa na uku a wannan lokaci ne aka fara samun wanke kafa bisa wasu dalilai da aka kawo wanda yake a cikin littattafai waɗannan bayanai ya kamata a yi bincike mai zurfi tayin da za a san hakikatan abubuwan da suke ciki to gashi ita ma dai yau din wata tambaya ce kwaya ɗaya kuma ta cinye mana gaba ɗayan shirin ban sani ba kamar yadda wasu suka taɓa rubutu a wai mu yi magana mana ga masu shirya waɗan ko ma'abota wannan gidan rediyo su ƙara lokacin wannan shirin ɗin tunda yanzu kaga tambaya ɗaya ce muke son mu amsa ta kuma ga bayanai da dama da ake son a yi amma ga har lokacin ya kara to ya mayi tunda ana nuna min cewa mun mayi karin lokaci akan yadda aka ɗeba wa shi shiri din to amma za mu tsaya anan insha Allah sai a mu na gaba za mu ci gaba da wasu tambayoyi insha Allah sallallahu alaihi wa alihi tahirin madala yanzu kuma sai shirin na ƙarshe wato duniyarmu a yau duniyarmu a yau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 da ni sunu suwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Majalisar Ɗinkin Duniya tana ƙoƙarin ganin an haɗa taimakon kuɗaɗe dalar Amurka biliyan hudu a zaman taron tara taimako ga ƙasar Yemen da yaƙi ya ɗaiɗaita kuma zaman taron ya zo ne a daidai lokacin da aka samu raguwar himmar ƙasa da ƙasa ta taimakawa ayyukan jin ƙai ga ƙasar ta Yemen tun kafin bullar rikicin ƙasar Ukrainiya da a halin yanzu ya fi ɗauke hankulan manyan ƙasashen duniya. babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres a ƙarshen wannan mako ya yi gargaɗin cewa kada tasirin yakin ƙasar ukraine ya sanya duniya ta kau da kai daga mummunan halin da al'ummar ƙasar yemen ke ciki wannan furuci na babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya zo ne a zaman taron ƙasa da ƙasa da aka gudanar ta hanyar hoton bidiyo daga sassa daban-daban na duniya ƙarƙashin kulawar majalisar ɗinkin duniya da taimakon gwamnatocin ƙasashen switzerland da sweden kamar yadda zaman taron ya hada da firayim ministan kasar yemen mu'in abdulmalik da wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya kan harkokin jin kan dan adam a kasar ta yemen martin griffith da jaruma a harkar fina-finai 'yar kasar amurka kuma jakadiyar hukumar kula da harkokin 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya angelina julie har ila yau babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya fayyace cewa yaƙi a ƙasar ukraine babu abin da zai haifar banda ƙarin ɓullar matsaloli da wahalhalu ga al'ummar ƙasar yemen sakamakon hauhawan farashin kayayyakin abinci da na makamashi tun a ranar 24 ga watan fabrairun da ya gabata ne kasar rasha ta fara kaddamar da harin soji kan kasar ukraniya lamarin da ya sanya kasashen turai da amurka suka kakaba mata tarin takunkumai a harkar tattalin arziki kuma ita ce kasa mafi girma da take samar da alkama a duniya musamman ga kasashen yammacin turai ciki har da kasar yemen babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya jaddada cewa taimakawa al'ummar yemen yana daga cikin halin kirki da nuna jin kai ga ɗan adamtaka antonio guterres ya ƙara da cewa akwai miliyoyin mutane da suke fama da matsananciyar yunwa a duniya a daidai lokacin da hukumar samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya ta sanar da rage yawan abincin da take rabawa zuwa rabi saboda ƙarancin kuɗaɗe da take fama da shi kuma akwai shirin rage yawan kudaden da ake kashewa saboda matsalolin da hukumomin kasa da kasa musamman na majalisar ɗinkin duniya suke fuskanta a fagen gudanar da harkokinsu hakanan babban sakataren na majalisar ɗinkin duniya ya fayyace cewa dubban fararen hula a yemen sun rasa rayukansu kuma cikinsu akwai ƙananan yara da ba za su gaza dubu goma ba baya ga matsalar taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasar da ta haifar da mummunan yanayi kan jinsin ɗan adam antonio guterres ya kara da cewa a shekarar da ta gabata masu bayar da tallafi a harkar jin kan dan adam sun gabatar da kudade dalar amurka biliyan biyu da dugu uku domin gudanar da ayyukan jin kai a kasar yemen inda mutane kimanin miliyan ashirin suka kasance suna samun taimakon ceton rai a wata-wata da nufin hana al'ummar ƙasar fadawa cikin mummunan yanayin kuncin rayuwa kamar yadda a gefe guda kuma babban sakataren na majalisar ɗinkin duniya ya yi gargaɗin cewa yanzu suna fuskantar barazanar karancin kuɗaɗe wajen gudanar da tallafin tunkarar bala'i don haka a kwanakin nan zai zama dole su rage kashi biyu cikin uku na ayyukan ceton rai kuma za su rage kayan abincin da suke gabatarwa tallafi ga mutane miliyan takwas sakamakon haka babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya jaddada yin kira ga masu hannu da shuni da su ƙara zage dantse wajen gabatar da gudumawa sosai har ila yau antonio guterres ya fayyace shirye-shiryen majalisar ɗinkin duniya kan ƙasar yemen a wannan shekara da ake buƙatar gabatar da tallafi ga mutane da suka kai miliyan goma sha bakwai da ɗigo uku don haka ana buƙatar kuɗaɗe da yawansu ya kai biliyan hudu da ɗigo ashirin da bakwai da nufin samar musu da abinci da tsabtataccen ruwan sha gami da ayyukan kula da kiwon lafiya da inganta ilimi kamar yadda babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya jaddada muhimmancin ƙoƙarin da wakilin majalisar ɗinkin duniya a ƙasar ta yemen hans grunberg yake gudanarwa wajen neman hanyar warware rikicin ƙasar ta yemen ta hanyar diflomasiya tare da ganin an hanzarta dakatar da buɗe wuta a ƙasar a cewar rahoton majalisar ɗinkin duniya tun bullar rikicin ƙasar yemen musamman sakamakon matakin da ƙasar saudiya ta ɗauka na fara ƙaddamar da hare-haren soji kan ƙasar a watan maris na shekara ta 2015 zuwa ƙarshen shekara ta 2021 yawan mutanen da suka rasa rayukansu sun haura 377 yayin da tattalin arzikin ƙasar ya rushe warwas da ya kai ga ƙasar ta yemen ta yi hasarar kuɗaɗen da suka kai dalar amurka biliyan 126 kamar yadda mafi yawan al'ummar kasar da suka kai miliyan 30 suna rayuwa ce ƙarƙashin taimakon jin ƙai na duniya inda hakan ya zame mafi munin rikici da ya ritsa da jinsin ɗan adam a wannan duniya a halin yanzu rahotanni suna tabbatar da cewa ƙasar saudiya ita kaɗai ta ɗaura ɗamarar yaƙi kan ƙasar yemen a watan maris na shekara ta 2015 bayan samun goyon bayan ƙasar amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila bisa da'awar neman dawo da tsohon shugaban ƙasar mai murabus abdulrabu mansur hadi kan karagar shugabancin yemen domin ci gaba da kare mata manufofi amma ganin alakarta ba ta kai ga ruwa ba saudiya ta nemi taimako daga ƙasashen duniya domin gudanar da taron dangi kan ƙasar ta yemen sakamakon haka mahukuntan saudiya suka haɗa rundunar ƙawance daga ƙasashen larabawan yankin gabas ta tsakiya da ƙasashen afirka baya ga samun taimakon makamai da dabarun yaƙi daga ƙawayenta na yammacin turai da amurka domin samun sauƙin murƙushe al'ummar yemen inda rahotanni suka tabbatar da cewa jiragen saman yaƙi da sojoji sojojin ƙasa daga ƙasashen haɗaɗɗiyar daular larabawa kuwait qatar bahrain jordan masar morocco sudan da ƙungiyar zaratan sojojin hayar amurka ta Black blackwater da halin yanzu ake kira da academy baya ga ƙasashen arewacin afirka irin su djibouti eritrea da somalia suna daga cikin rundunar ƙawancen saudiya da suke yin diran mikiya kan ƙasar yemen tare da yin lugudan wuta kan al'ummar ƙasar ta sama da ƙasa da kuma ta ruwa baya ga killace yankunan ƙasar domin domin hana al'umma gudanar da zirga-zirga domin gudanar da harkokin rayuwarsu na yau da kullum kamar yadda rahoton kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ya tabbatar da cewa kasashen amurka da birtaniya suna daga cikin waɗanda suke sayar da muggan makamai ga saudiya da ƙawayenta domin ci gaba da gudanar da yaƙi a ƙasar yemen tare da yin lugudan wuta kan mai uwa da wabi kan yankunan ƙasar lamarin da ke janyo mutuwa da jikatan dubban mutane musamman mata da ƙananan yara har ila yau a rahoton baya-bayan nan da jaridar washington post ta ƙasar amurka ta watsa ta tona asirin cewa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila tana daga cikin sahun rundunar kungiyar kawancen saudiya da suke kaddamar da har-haren wuce gona da iri kan kasar yemen ta hanyar tura kwararrun sojoji masana dabarun yaƙi da kwararrun sojoji matuƙa jiragen sama gami da kwararru kan sarrafa na'urar rada mai gano jiragen sama jirgin ruwa da makamai masu linzami domin hana kaddamar da hare-haren ɗaukan fansa kan kasar saudiya a gefe guda kuma ƙungiyoyin jin kan ɗan adam daban-daban na duniya sun sha yin tofin Allah tsini kan ɗamarar yakin da aka ɗaura kan ƙasar yemen musamman ganin yadda ake aiwatar da kashe-kashen gilla kan jinsin ɗan adam tare da rushe-rushen duk wani abu mai amfani a cikin ƙasar lamarin da ke ƙara wurga al'ummar yemen cikin mummunan ƙangi da masifa a fagen rayuwa amma saboda bakar siyasar duniya babu wani mataki da kungiyoyin kasa da kasa da gwamnatocin kasashe suka ɗauka na dakatar da wannan yaki illa kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam na duniya da suke yin tofin allatsi ne kan batun yakin. a nashi bangaren tsohon wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman kan ƙasar yemen jamal bin umar ya yi tsokaci kan matakin da mahukuntan saudiya suka ɗauka na shelanta yaƙi kan ƙasar yemen yana mai jaddada cewa baya goyon bayan duwani matakin tsoma bakin ƙasashen waje a harkokin cikin gidan ƙasar yemen yana mai fayyace cewa rikicin kasar yemen dambaruwar siyasar cikin gida ce kuma ɗaukar matakin soji kan kasar ce ta ƙara dagula al'amura da matsalolin kasar sakamakon haka zaman tattaunawa tsakanin bangarorin ƙasar ita ce hanya ɗaya tilo da za ta warware rikicin ƙasar saboda babu wani ɓangare da zai rinjaye a kan ɗaya ɓangaren komai tsawon lokacin da aka ɗiba ana yakin basasa a ƙasar. a gefe guda kuma watannin baya-bayan nan ministan sadarwar kasar labanan george kurdahi ya yi murabus daga kan matsayinsa na minista sakamakon matakin matsin lamba a ciki da wajen kasar sakamakon furcin da ya yi kan yakin kasar yemen a matsayinsa na dan jarida tun kafin samun mukamin minista a kasar inda ya bayyana cewa yakin da kasar saudiya da kawayenta suka ɗaura kan kasar yemen yaƙi ne da ke matsayin ɓata lokaci kuma